gaba da wasannin da ake yi na cin kofin duniya world cup na 'yan kasa da shekara 20 da haihuwa na shekara 2017 wanda yake gudana a kasar koriya ta kudu a yau an fafata wasanni a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 wato kihuwa ɗaya ga yadda sakamakon wasan ta kaya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta portugal 'yan kasar shekara 20 ta yi wajen rot da mai masaukin baki koriya ta kudu inda ta lallasa koriya da kwallaye uku da ɗaya venezuela kuwa ta samu nasarar zuwa zagayen wasan gaba inda ta samu nasara a kan japan da kwallo ɗaya mai ban haushi gobe idan allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta riga 'yan kasar shekara ashirin za su fafata da saudi arabia yayin da ingila 'yan kasar shekara ashirin za su fafata da costa rica zambia kuwa za su wafata ne da germany 'yan ƙasa shekara ashirin za a buga dukkan wasannin da misalin karfe 12 na rana agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ke kasar spain ta ba da sanarwar daukan sabon mai horar da 'yan wasanta mai suna enisto valverde wanda ya maye gurbin luis enrique bayan kwantirakin luis ya kare a kungiyar ta barcelona a karshen kakan wasan bana barcelona da ta kare a mataki na biyu ne a bangaren la liga na kasar spain inda ta samu nasarar lashe wasan kings cup na kasar spain din inda ta doke alabes da kwallaye uku da daya a satin da ya wuce ita kuwa Borussia Dortmund na kasar Germany ta fi da sanarwar sallaman kocin ta mai suna Thomas dan shekara 43 da aihuwa kungiyar ta Dortmund ta kare a mataki na uku a gasar Bundesliga na kasar Germany a bana. Shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Asan Winga na shirin rattaba hannu ne na tsawon shekaru biyu a kungiyar ta Arsenal. Manchester United tana kan gaba wajen sayan dan wasan baya na Tottenham mai taka leda a kasar Ingila Danny Rose dan shekara 26. Arsenal ta ce za ta biya 'yan wasanta Alex Sanchez da Maxil Ozil fan miliyan 30 a duk shekara a matsayin albashi in har 'yan wasan sun amince za su ci gaba da zama a kungiyar ta asilan 'yan wasan dai suna barazanan barin kungiyarsu ta asilan ganin kungiyar ba za ta buga wasan zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 18 mai zuwa ba huta lafiya